الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومتنجين بإله إلى الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته آه، لم تشاء آية تشيلكم تليس عني آه، نعم آية تبيع نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم ثم شرع تعالى أحكام هذه العادات sannan Allah ya fara bayani ya shiga bayani wato rubutu hukuncin wani al'adu saboda abin da na da zai ya bayi da wani ke fara da masu da'awa suna kira da wanda ba su ba fakara Allah ya ce ud'uhum ku kira su ya bayi da sunan ubanninsu wani dan wani kowa aka tada yin daga wani shi ne ya fi adalci a wurin Allah wato ma ya shi daidai fa idan jana ma ba idan ba kuma ubannin su ba fa ikuwa na kuki biyu to yan wani yana addini wa mawani da kuma a al'amuran ku ne wato banu annukun ya'yan annunku bi an da kuru a kuna fulani su ce wane dan wani a kuna dan wana wani au ibn a ami ko dan amina dan dan abu dan amina wato kan uba ko uba sulaiman wale da amma ba ku da laifi shi ma aka gano ne cikin abin da kuka kuskure a cikin izalika a wancan lokaci walakin sai dai aljinahu laifi shi ma ta amma dai kuma ga abin da kuka aikata da gangan zukatan su shi shine ne ko ko ko ba ni na yi wani wata bayan harba an yi ne ko kana da wata kuma aka mai gaba ne ina sana ne kawai kuma kun ya kasance da za a nuna mana ku kawai na yi kafin a yi ne awo ba a bi kaka yi ba da wasu kuma bayan na yi ne amma da ya faru da kuskure rayu na mutum kun fi zai ka ana kan bejin tsaye ne da yau wannan wata akwai annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun san ce bai ni ake magana wanda ya ce wani dan wani da can kun ce bai ni yana gari, in an yi ta bai ni an ce wani ya zama ta bai ni ya wani annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya da wani bawa wannan bawa da yake abin shi ya zama har ta kai iyayen shi wajen fansa su fanshe shi aka ba shi zaɓi da ya zo na gudun manzon Allah da koma da. ya ce a shi ya haɗe yana gurin mafan Allah yana yana bawa sai aka bar shi bayan ba a shi shi zai to sai ana komo ana mashi da banni ana zai bin muhammad zai bin muhammad haka ake cewa sai da wani aya sai kusan nan kuma zai yi bin harisa ina hausa Allah da muke mu wa ba da na Allah da gaske da irin wannan lokacin wanda zai saura daga madina a daga maka zuwa madina a kuma ana ana da da tsakanin wani da arabi ko kuma da yan wataka a madina wannan an kawo wannan bari mutum mai jira an fito wannan wadan uwanka ne to shi da wannan ma ana gado a wancan lokaci kuma ana da da sai Allah ya wannan wakala ya ce النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مكتورا نعم النبي الله يعني المؤمنين يا مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخ جنجنت المؤمنين بالأقل fi ma da awon ilai cikin abin da shi annabi ya kira zuwa gare shi wa da ajin da kuma yin kire-kiren ya suke wa da ajin amurki da su abin da suke yi na kansu ila filafi za a rarrabe sabani da abin da annabi ya yi da hadisi ya zo cikin hadisi la yi wa hadikun da yan ku bai zama mai imani hatta ya kuna hawahu ba a jima bihi har sai zo san zuciyar shi kuma yana biye da abin da na da shi wato ya zama da duk abin da zaka za ka abin da annabi ya zo da shi wa zuwa ma'azuri mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma iyayen mu'minai ne fi hurmati nikahi ne wajen haramci na aure su ba su aure su alaihi akan tariman mu'abbada haramci na abada ba auren mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa fi ghairi zalika wato sai wani wancan min nazari ilayhin na a iya kallon su والخلوة بهن آية كما شوائته فإنه حرام كان كنت فوشي أشياء ما تدامني لما تدام حرام كما هو في سائر الأجنة في الأجنبيات كما يندجي لفوش بأجنب أكو بأجنبي أشياء عن شيء بحرام ولا يقال لبنات لبناتي باتا أأم النبي مات أخواتي لمؤمنين أشياء بسم الله وهذا من الميزان وانما دجتاني وتعزيم من عزم الله دجرم مكمون ده الله يجرم ما وأولو الأرهام ما بوتا وتزمنتا يموا أي ذوي القرابة نقص بعضهم بعضهم أولى ببعض sashen su su suka fi cancanta kirkirki wajen gado inda shi kenan su yanzu magana gado da yan uwan da kuma addini ya wuce sai dai sashe na sashe yin akwai zumunta a fi kitabillahi wannan a cikin littafin Allah Muna min al-mu'minin daga mu'minai wal ne da kuma muhajiri ai al-irsi bil imani wato gado da yin imani wajen jira da kuma gado da yin jira allazi kana a wurin islami wanda ya kasance farkon musulunci fannin ku tafi aka sha wannan wa hadhihi al-ayat wannan aya ta kidin aya ayati amfani tana karfafa ne ga aya ta cikin tura amfani ma ta gabata mai dole masaukarwa wa huwa qawluhu ne inda Allah ya ce wa ul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirina wato ma abuja zumunta su sashen su sashen shi ne cancanta da ibada cikin littafin Allah innaka da mu'minai da muhajiri sun masharin na maru sannan zai doge wajen kyautatawa ta ƙara Allah ya ce lakin illa wato lakin illa an tafa'alu ila awliya ikum sai dai an kun aikata ga majalisan kuwa da mutane kuma a ruwa kyautatawa ma ba kuka yi wasiya cewa ba su wani abu ayatuhibbuna min suluki kun fa ja'ilu kuna son ku kuka ba su wani abu kasu to ni da ina mutu wani ne da gado na amma na yarda aka da dukiya ta kashi uku a bashi to wannan ya halatta kana zalika wani ya kasance wata ayin sha shafa wannan gado bil imani da imani wa hijira da hijira bi aiki zaul arham aka shafe shi da gadon ma'abuta zumunta filin jari masura yana cikin jari a rubuce maka tuba na rubuce ke wani wuri jimin jari da aka ce cikin littafi girman da yana wannan wuraren guda biyu yana rubuce a lauhul maku a cikin lauhul maku, to allah ke nufi ne nima bayan da ala an na wasu na hasani amurin yadin lai sannan allah ya bayyana aga wannan hukunce hukunce al'amari da hannun allah fi jami'in shara'i da dukkan shari'u a samawiya na sama wa masara na ke yi da ta nan bil hankar da guda biyar da shari'u ne saboda tsarfin masu ta tsara ya ce وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا واذكر تعالى فإذا أخذنا من النبيين ميثاقا لكن لم تكن متكالب نبع من الحوالي إن أخرج لكي لا تبلغ من كل آدم لبسقا أن آدم كالجرة كالجرة جمع لكتي wani ya aka garin nan wato kamar yar ƙanƙanuwar rikiwa kun san haka nan ma lokacin da aka halicce mu baki ɗaya aka haɗa mu har allah ya ma muka na kawai a yi da kuriya to nan an fara da wani nan guda biyar saboda girman su da darajar da allah ya ba su sai aka ce wa minka da kai aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wa min nuhin da kuma nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da musa wa isa bin maryam da isa ɗan maryam da an yi abudullah alƙawari shi ne su bauta ma allah wa ya da ku ila ibadatin kuma su kira zuwa ga bautar allah wato wato wannan guda biyar da saura wadda kada wasu kirin kamta min asabar fasi al'amu wata ƙarshen mu gabatar da annabi nuhu ke tarihi don tarihi kun san an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke gabatin an fara an ce wa minka wato kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi to gashi an gabatar da yace eh ai wato wato shine farko a hadisa amma kuma shine karshe a mandoci shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce min ko min Ibrahim mun ga ita ne wa na min musa kan garira kun karka da gare su alkawari mai kauri wato babba ba shi biyu dan mai tsanani bai wafa a cewa su kawai bima hamilu ba abin da suka dauko wa huwa imani billahi ala shi ne imani da Allah madaukakin sarki ne kuma kaznan ba sannan suka yi muka yi wannan alkawari ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما akan Allah zai tambayi a sabiki na masu gaskiya an cikin da gaskiya ta fi tabbi da risala wani ita da manzanci a cikin ita tabbi da nisayaru na kungirar kajirai wa adda Allah ya yi tattali mai kanin daga azaban alima azaba mai raɗi mawaliman mai raɗi allah shi kiyaye mu والحق يجعل أنا ورسول الأعظام إنما هو بيده يعني الله يبين لك وعظه كنت وكنت yana daga hannun Allah ne hassar mu'mini Allah ya faɗaita da mu'minai ala yake ba ya akan su wani wannan hukunce hukunce na Allah wa tsa'a kuma su bi da da rasuli ga manzon shi eh, eh, bitar shiri ne ma an amar biyi a rai biyi a rai wato don tunatar da su ga abin da Allah ya yi ni'ima a kan su nuna da na wajen tsarewa لما أراد الكفار استيقاظهم في المدينة يعني إذا كفرت تجمع تقول تنبو تمتيني باشيكيا واتو أنك تتورى مسلمين باشيكيا لك مدينة فقال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نعم يا أيها الذين آمنوا لا تولوا إيماني واذكروا نعمة الله عليكم وكنا نعمة الله يا أخوكم بالحب بالكايوة inda ba a kuma lokacin kuna da rauni wacce na ji kuma koyan kaɗan ne ma a kowace ka fari tare da ƙarfin kafirai wa kusurati da yawa sai da ja uku lokacin da kafirai ja a cikin kafirai ka zo muku jinonu runduna runduna na kufari na da kafirai ai mutane mutane runa masu kungiyoyin kungiyoyin wa kanin na ashira alfar suka haɗu wannan zuwa wannan zuwa suka zama wani dubu goma sha biyu yan ƙurashin daga ƙurashawa wa min gadafan daga kuma gadafan wa ya yahudu ƙurasha da ya an ƙurasha wa biyu da kuma na biyu. wa kanin musulmi na su kuma musulmi sun kasance biya mai wata a wannan abin da ya faru salatu su alam dubu uku dubu goma sha biyu wa yana duka da yahudu ya ƙi annabi su kore da shi su kuma su annabi da musulmi sauran mabiyan shi su dubu a ya mafi a ya mafi handar za a kwani wata kwanakin lokacin da aka yi handar handar shi ne wani rami da ya kewaye madina an yi wannan rani ne aka yi shi da umarni ko kuma da shawarar salman farisi don fari shi ya kawo shawara ya ce ga inda ga shi sun shirya rabi wannan rayu da ainihin kanta wato yana da kwarewa kafin ya zo nan nan kafin ya zo ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya yarda a wannan rami wannan rami ainihin an sahabbai kowanne ya masallacin shi an kashe Madina dan ana a rashi man ga masallacin wani ga masallacin wani ga masallacin wani na ginin wannan rami lokacin ana gina rami wasu an gama a a talla an zara haka haka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hajji shi ya tafi da tsaya ya buga to in ya tara wani lokaci ya aka kerin yin sun zama akwai zuwa in yi wa sai ce za a ci guri kaza ya tsara ya ce za a ci za a ci guri kaza wasu an yi ke sa ke ki ba eh, su mu labari to irin wannan ainihin wato bayan an yi wannan su inda suka wannan hangar yana gefe bangaren gabar da madina eh, ba su na lemuriya sai muka aiko wasu da iska su wayan wanda suka taru don ah, karya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mummune wannan rani wayan yadda muna ci a kan lokaci ko da shi za ka za a da mutum da ɗan kai kan da wasu da ya bayani sun zo wasu zo ta kudu wasu zo ta gaba wasu zo ta yamma wasu ko ina an cewa garin madina wato kafirai sun zo kawai za a kashe musulmi ko a kore su baki daya to sai Allah ya ce da aka zo bayan shi ya Allah ya ce da wani iska rihan iska wani ya rihin sa ba ita ce rihin sa التي تهرب da الشمس والتي تهرب da الجبل وكانت باردة إذا مثاني شديدة مثاني سنة جدا حتى خلعت قيامهم حتى duk inda kusan a zuwan gurin yaki za a hemomi a kan kafa kowane ga kusan cikin shi ake kafa to ta zo iska ta dinga cire buge wannan hemomi din wala musu mara wala musu da ya ina jibin na jiban su da duwatsu wani ta da duwatsu wata koyi wa manashi ke turamu biyu juyi da aka wasu wuraki hukukin su wani a hazari da wannan lam da ke da wasu gun wato tsallake cewa wajen da lam karama kuma a kowace juna bayan da ba a gani masu sun alariya wajen nuna su ne nuna da mala'ika mala'ika su ne kuma aka zuwa kuma wa kanu annal malaiku dubu aka aiki in an so malaika da yayin da ba wani yayin amma aka aiki malaika da yayin kuma eh? amma su suka zo wajen yin kashi ba su yaki ba wajen na ma'alar tsoron ba su tsaye ba su zo da wasu kunubin azami a cikin kungiyar wajen nan kuma cikin kudajen wajen kungiyoyi bukanan zawon ma jamurina allah ya kasance da abin da kuke aikatawa wato na ramin kandar da kuke yi nan ake gaya ma annabi da yanzu su abin abin da kuka aikata kuke aikata ala yana eh, ko kuma ana karanta wa kanan lahu ma ya na. Allah ya kasance da abin da kuke aikatawa na tsiyo na taron shirkai da ta hada kai da basira Allah mai gani wato yana ganin kowa yana ganin komai na إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذابت الأبصار وإذ ذابت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا إن يعرفوا من فوقكم لو ومن أسفل منه لكم قتل بريء آمن أعلى الوادي لكم وادي وأسفل لكم من المشرق والمغرب gabas da yamma wai za mu da abubuwa lokacin da idanu duka karkata wato idanu idanu sauro duru in ya tashi za mu da abubuwa wa ba da wasu an kulli shayin ila duniya kulli kowa ya kuma san su ga a nan ga abubuwa na hankali ya tashi wabba na kafin zuru na jira ta kuma suka tafi suka kai makogoro ai gama da ai wani ya mutanen su ƙarshen makogoro ne shi ke da kawai saboda tsananin tsoro an shiga wajen hali wata sun nuna billahi kuka yi zato ga allah a billahi dununa wato zato a bi ibadin hali dununa a dunilasi وقف لا وصلا وفي قراءة بإثباتها وصلا ووقفا منا وفي أخرى بأن حذفها فيما وتكفى آه، وكذلك في قوله أتانا الله وأتانا الرسول أتانا الرسول هما وقومهما بلون سبيلا أي تظنون بالله وتوقف يتوب الله الفنون المختلفة ذاتو وتجبان دبا وسنة للسلطان دبا وسنة للكائن مشكلة نعم هنالك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون أن الوقت أنجر بالمؤمنين أي اعتبروا اعتبروا أنجر بالمؤمنين yadda bayyanar kudus zai ma zama an bambanci tsakanin mai imani sosai ni zai da wani wato da sun girgiza musulmin sun girgiza zai zana shari'a girgiza mai tsananin shi da shi ba zai ta da tsananin tsoro alhamdulillah Allah ya amfana abin da muka amfana da shi kana da ya Allah ba mu gada wannan da kuma to Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana imani to kun ji mana annabi shi fa shi ne gori shi annabi ne sai a ga wannan sai a shafa amma aka zaka nan a wani a zamanin shi ko hadda suka ji ana ya rami yana ya rami shi da shi yana ɗiba yana yana yana ɗaukar ce baya dan kare kai a shi kenan ba da bi mu kare kan mun ga ya kamata kuma wannan dai na ƙara ƙarfa wani musulmi ba rago ba ne musulmi ba raga yi ba ne wallahi wa ba mu da kariya duk wani abin da yake faruwa yanzu ko saboda wani hali da muka samu kanmu sai dai kawai mu yaƙi kuma mu addu'a amma tun da muna da addu'a da wanda Allah ya ba mu cewa annabi ya da mu sai mu sai addu'o'i da bayan Allah ya tsare ni amma ba ku ba malam an zo ya kai inda ya kai Allah shi ƙara kiyaye mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo an yi wannan da shi kuma alhamdulillah ya tare da ina cikin magana ba mu gama ba eh, na na ba mu gama ba kan magana wannan a hazabu wannan ya ji da ai ba ma to mun bai wani bai mu tsaya wani sai ni ba ta Allah ta mu gama lafiya muna cewa mi addu'a kullum mi addu'a ga kanmu ga ƙasanmu mu da kanmu muna son gama lafiya ina hajji Allah ta mu gama lafiya ina jin da kowa yana ji ah, ko to Allah ya sa mu cika da imani da eh, Allah ya tsare mana imani mu duk girgiza duk abin da zai zo kada girgiza mana imani wallahi malam mu dage mu ta kokari a karanta alqur'ani a su a fahimci alqur'ani sannan mu zo mu ta yin addu'o'i ba har magana ta mu dai ba ta ba ta Allah shi a ce ita bari mai ta istighfari Allah ya gafarta mana wallahi in muna yin sosai Allah zai taimake mu zai ba mu ma lafiya kuma zai kare mai duwa ina abubuwa in wanda ya musu cikin muna mata Allah sun yi cikin ga aljanna da kyautai Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin muna addu'a iyayen mu Allah ya ji kansu malaman mu Allah ya ji kansu wanda gabata da ke dare, Allah ya samu gama lafiya baki daya a marasa lafiya muna da marasa lafiya Allah akwai marasa lafiya wasu a gidaje wasu a asibiti wasu ma dai suna ce inda suke daidai dole kawai wani zuwa asibitin bai ruwa gidan ma dole ake rauni to duka dai Allah ka ba su lafiya Allah ka ba marasa lafiya lafiya mu masu lafiya Allah ka kara mana lafiya Allah ka zama da kasar mu Najeriya lafiya na ga wasu yan corona virus da aka kama suna suna ci abdullahi zai tsaro suna ce su mutu to allah zai kiyaye ni allah ya kiyaye ni allah ya kiyaye ni eh, mu matasan matasan mu na da irin na manta ba mu maganan matasa allah ka shirya mana da matasan mu allah ka shirya mana da matasan mu amma kun san matsalar yawanci shi ilimi a ilimi a tashi a nemi ilimi na zamani a nemi ilimin alkur'ani ilimin addini alkur'ani ma kana karantawa shi ma ka hada kana gane me ya fito ko kuma me ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a rika hadawa saboda ka tashi malam akar mukalla ko arama ke shaye arama to amma arama ya san nan ya san nan ba ka cewa sai da an kuma matashi sosai kun san ko mina da kurciya ko mina da kurciya yaro in yi karatu qur'ani ya zama ya hadiye ƙur'ani in Allah ya zo in ba Allah ne zai shiga kan shi yana haka yana hujjar eh to in aka zo aka fuske shi wani guri zai ci to saboda haka karanta qur'ani a tsaya a fahimce shi da kyau a kuruciya kowace kowanne da kuruciyar inda za ka karanta Alƙur'ani ka san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka san zikiru gwargwado duka irin irin wannan kazo kana hadawa za ka ga ko da kuruciya ce ta irin ƙuruciyar nan da ga wani ya yi karatu na da yaro za ka ga ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza yana na ba a hankali shi ce, sai da ita mamaki ce kai wannan da bai wa eh, wani ko da ya yi kuma to duk yadda za a yi duniya zai iya to Allah zai kiyaye kun ciyar nan tana da abubuwa Allah zai sa mu gama lafiya matasan mu Allah ka shirye da Allah ka shirye mana da matasan baki daya Allah ka shirye mana matan mu ma da ke gidaje Allah ka shirye da matan aure da sauran matan ƴaƴan mu Allah ka shirye mana da su baki daya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ka taimaki kasar mu Najeriya Allah ka taimaki kasar mu Najeriya mu gama lafiya Allah ka ba mu shugabanni na kwarai Allah ka taimaki jagororin da suke yanzu Allah ka shiyar da su in suna daidai Allah ka tsara musu daidai in ko suna kuskure Allah ka sa su gyara Allah ka gane da su Allah ka ba su masu shara na kwarai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk